ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا مثل الله دي شرن دايا قوة الشاجي وتنز الحجة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناد شكرا دبو دايا دا دريه دا أربعين دا wadda ta yi daidai da bakwai ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake haɗa ma wani masallaci ne albarka na <clears throat> musa abin umair da ke nan gwadarmin alewa a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora da gani muka tsaya a karatun lissafin tawbihul ahkam min bulugin mara wallafar babban malami abdullah bin abdurrahman albassam rashin baki na asalin lissafin babban malami ibn hajar al-asqalani na bulogin mara muna cikin kitabul buyu babul musaqa mun ji hadisai guda uku da malin ya kawo a wannan babi muna hadisi na hadisin sabit dan al-sahar Allah ya kara musa yadda cewa na ha rasulullahi sallallahu anil musara'a wa amara bil mu'ajara manzo Allah sallallahu ya yi hani game da al-musara'a amma yi izini ya yi umarni da al-mu'ajara almuzara'a kamar yadda bayani ya gabata shine mutum shine da gona ya kira wani ya ce su zo su haɗu su noma amma shi da nan ɓangaren shi wancan da wancan ɓangaren an gane ku amma ya zo ya ɗauko shi haya ko ya karɓi hayar gonar ko ya ɗauko shi haya masa aiki wannan yayi haka nan su haɗu a kan cewa mu haɗu mai aikata wannan gonar abin aka samu mu raba a tsakaninmu ko kai da kaza ni da kaza a abin aka samu wannan shi ma ya yi an gane ku to muna ɓangaren da malam ita ikhtilaful ulama a darussa da zamu mu koya wannan hadisi bayan malam ya kawo darasi guda biyar a na shida sai sa ikhtilaful ulama wato sabanin malamai akan wannan matsala shi ma za mu fa'idantu shi wannan hadisin ya haifar da matsalar ko kuma ya haifar da malamai su yi saɓani a kan hadisai guda biyu da suka gabata da shi wannan da ya zo ya saba waɗancan an gane ku sai muka ji malaman suna da ra'ayi guda biyu imam malik abin hanifa da imam malik da imam shafi suka ce muzara'a ba ta halatta ba sun kafa hujjoji da hadisai kamar hadisin anas da yake kunna nukhabiru ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanaha rasulullahi sallallahu alaihi an amrin kana lana nafi'a haka nan hadisin hanzala dan gai wanda muke yake wannan babu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da muzara'a yayi umarni da mu'ajara haka nan sun kafa hadisin hujja da hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abdullah dan Umar da ya ce makon na na rabin muzara a ake ba san hata same na rafi abin hadidi ne gulu na haru sallallahu alaihi anha haka nan sun kafa hujja da hadisin da yana cin shi muslim hadisin jabir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu ha, fal in lam ha a haku. wanda yake da gonar da ba zai noma ba to ya noma in ba zai noma ba to ya ba dan uwansa ya noma da hadisi imam Muhammad da ya Muslim da hadisin jabir da yace kunna nukhabiru ala rasulullahi sallallahu fa nusibu min al-qasri wa min kaza fa qala rasulullah man kana lahu ardun kaza kaza kaza an gane to sannan imamu ahmad bin hanbal shi kuma yace ya halatta muzara'a ta halatta mun ji bayanan da yi za mu tashi da yace adillatul mujawizin to shi imam ahmad bin hanbal da waɗanda suka bi shi a wannan fahimta da suka ce ya halatta to su kuma yana hujjar fa'idar wannan shine ni da kai da ke kowa kada ya abu da son zuciya an gane ka samu hujjar da zaka dogara da ita wajen yinka an fahimta shine ma ne ce adillatul mujawizin shafi na ɗari shida da biyu a kitabul a babul musaka fakara ta biyar ta shida daga ƙasa an gane ku inda ma laisa adillatul mujawizin da fata Allah ke muke mai samu dace adillatul mujawizin hujjojin waɗanda suka ce wannan mu'amala ta muzara'a ta halatta hujjarsa ta farko al'ula al'aslu fil uqudi al asali a cikin ma'amaloli da muka kulla a tsakaninmu shi ne halacci da kuma inganci in yi mu'amala ce tsakanin wani da wani to asali halacci fala omin ha illa ma da fihi mahadurin shar'iyyun min jahalatin aw wa muhabara. da haka ba wani abu da za a iya cewa an hana a cikin ma'amaloli da mutane suke a tsakaninsu sai abin da aka samu wani abu da ake gudu a shar'ance na daga jahala ko wani garari da wani hatsari aw zulmun li ahad ko zalunci ga ɗayan ɓangarorin guda biyu amma al-uqud al salimatu min tilka al duk wata yarjejeniya wadda take a fili a bayyane wadda ta daga wancan waɗancan abubuwan da ake tsoro bayan na shari'a yujizuha to shari'a tana halatta ta wala yamna'u minha baya hana komai daga ciki inda abin a fili an gane kuma ana babu wani abu da ake tsoro daga waɗancan abubuwan da aka yi bayani to wannan hujjarsu ta farko kenan a saniya hujjarsu ta biyu mu'amalatun nabi sallallahu alaihi wasallam da yahudi khaybara منذ أن استولى عليها حتى توفي mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da yahudawan haibara tun da ya sami nasara akan haibara har manzo Allah duniya ai abin da suka shi ne ku noma rabin abin da kuka noma za ku samu ko kuma ku ɗauki rabi irin su ne kayan aikin su ne dukiyar ce jikin su ne su ne za su yi aikin in suka aka yi a raba gida biyu abin da aka samu ku ba mu rabi ku ɗauki rabi kenan muzara'a da wannan ta halatta an gane ثم من بعده أقرهم أبو بكر وصدرا من خلافة عمر sannan bayan manzo Allah su sallam abubakar da siddiq ya tabbatar da su a haka da ma farkon halifancin umar hatta ajlahum minha bi mashhalin min umumi sahaba a lokacin da yazo ya kore su daga haibara. yahudawa saboda sun kuma suna ha'inci an gane wa hadha dalilun ala jawaziha wannan ina nuna dalili ne na halaccin wannan mu'amala wa annaha lam tunsakh kuma ba shafe ta ba wa min tilka al ahadith daga cikin waɗannan hadisan akwai ma fi sahihaini a wanda ya zuwa cikin bukhari da muslim an ibn umar daga abdullahi dan umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybara bi shatr ma yakhruju min samarin aw zar'in yayi mu'amala ta za su ba da rabin abin da yake fita a ƙasarsu na daga ɗan itaciya ko shuka nukirrukum biha ala zalika ma shi'na annabi ce za mu tabbatar da ku a haka gwargwada abin da muka ga dama dan da duk muka ga dama za mu kore ku daga saboda da aka ce ku da yaki yanzu da ku da amfanin gona da mallakin ku duk namu ne kawai don ku ne muku alfarma mu kyale ku a kasar shi yasa muka kyale ku amma ran da muka ga dama da za mu kore ku an gane ku fa qarru biha hatta ajlahu muhammad sai suka tabbata a khaybara akan wannan sharadi har lokacin da suka bayyana da ha'inci umar dan khattab i kore su ya iraba su da ƙasa Salisa hujjarsu ta uku ajabu an ahadisa an ahadisi rafi' bin khadij da annaha musaribatu sanad hadisa rafi' dan khadij cewa manzo Allah sallallahu ya hana muzara'a sun ba da ansa akan wannan hadisin cewa sanadinsa gaba ɗaya mutsaribai ne masu rauni ne sun yi rawa bayan da wutaratan yurwa an umumatihi wani lokacin ina ruwaitowa daga gwaggwansa wataratan ukhra ruwa a rafi'i an rafi' bin zuhair a wani lokacin kuma ba daga rafi' ɗan hadis ba a ce daga rafi' ɗan zuhair wasalisa salisa yuhaddisu an sama'ihi huwa a wata riwayar ina cashi ne idi a wata kuma ya ce ruwaitowa waye an gane wahiya aiban muftaribatul matan sannan kuma bayan sanadin yayi rawa to matanin ma yayi rawa fa innahu taratan yarwi an-nahya an kira'il ard wani lokacin sai ce an hana bayar da hayar gona wa taratan yanha anil ju'd wani lokacin yace ya hana abada lada wa salisa min al wa rubu'i wa musamma cewa an hana a yi yarjejeniyar a bisa ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko wani abinci da za a ambata wabi ha zama ya ce to da wannan ne sirabu fil matn wa sanad an samu istirabi kenan a cikin matanin da sanadin wa hasala fi hashak an samu shakku a ciki hatta qala al imam ahmad har imam ahmad bin hanbal yace hadisu rafi'in alwanun wa duru shi wannan hadisin na rafi' launi launi ne gare shi iri iri wa qad ankarahu sahaba kuma sahabai sun inkarin sa wa lam ya'lam bihi Abdullahi bin Umar illa fi khilafati Muawiya kuma Abdullahi dan Umar bai ma san da wannan hadisin ba sai a zamanin halifancin Muawiya fa kayfa mithlu hadha al-hukm yakhfa alaihim wa hum yata'aqawnahu yata'aqawnaha ya irin wannan hukuncin na muzara'a zai buye gare su alhali suna yi tsawon wannan lokaci abubakar ya wuce ko annabi ya wuce abubakar ya wuce umar ya wuce usman ya wuce aliyu ya wuce sai a zamanin ma'awai a ce sai sannan suka sani kuma suna ta yi an gane wasu ya ci bayani akan wannan zai zo kariban insha Allah nan kusa kaɗan ma'anan akhar li hadha al-istirab ko wata ma'ana ta wannan istirabin za ta zo a nan kusa insha Allah wa ala fardi sihhati ahadith rabi' mala ce to muqaddara ma in hadisan nan na rabi sun inganta فقد ajabar العلماء عنها وعن حديث جابر بأجوبة مقنعة malamai sun ba da ansa akan hadisin da hadisin jabir da amsoshi wanda za su gamsar da mutane wa ahsanu tilka al-ajwibati al-jam'u bayna ahadith rafi'i wa ahadith khaybar mafi kyawun hanyar da suka ba da amsa shine ahada hada hadisan rafi' dan hadith ko rafi' ɗan zuhair da kuma hadisan khaybara wadalika بحمل النهي عن المزارعة في حديث رافع على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من القرر والجهالة أتي حديث رافع إن نفن مزارعة ودى تكبع batacciya مرشو ودى wadda waɗancan abubuwan da ake tsoro na garari da jahala sun misali mai gona ya ce kai da nan bangaren ni da nan ai shi san gonarsa shi san gurin da yake mai kyau wurin da yake ba shi da kyau don ya baka wurin da ba shi da kyau ka je kai wahalar banza da wanda dalili shi zai fi haƙƙinka an gane ku to da haka wannan da an hana saboda ko za a cutar da wani kuma akwai jihala. menene jihalar shi ne ba a sani ba wannan gurin zai ko nan wurin ba zai ba ba wanda ya san zai yi da dukkan gona tana iya yakin yi amma sai mu haɗu mu ce kiɗan muka ce mu haɗu abin aka samu mu raba an fahimta to kagar ko da bangaren da bangaren bai ba in naka yayi za a raba ne in na nawa ne naka bai ba za a yi an gane to yanzu ma ba wani nan bangaren kaunan bangare na babu kawai abin da aka samu a gona gaba ɗaya mu raba abin da muka yarjejeniya rabi rabi mu raba bi kai rabi ne rabi ɗaya bisa uku inda muka yarjejeniya an gane وصار min al-maisir wal-kimar wal mughalabatil muharrama sai zamanto a cikin wannan mu'amalar akwai ta shubaha, wanda tana kama da caca tana da kama da kwado tana da kama da wani abu da ake a cewa na ya ci irin haka wanda akwai hatsari a cikinsu kuma shara ta haramta su wawa hamlin waje wannan ko fahimta ce mai kyau na dauki hadisin haka zai yi kyau بل قد صرح رافع بذلك في بعض طرق احاديثه بل شي كان رافع دان حديث يا فدا hakan a cikin wasu hanyoyin hadisa an gane to kaga kafa jahiza to kenan qala kullu khatib magana mata kare shi kansa da ya ruwaito halin ya ce sai kaza irin wannan da aka faɗa to ashe kenan idan waccan ta ce an hana to ba za a ɗauki hadin kai tsaye kawai a ce shi za a ɗauka ba a kyale abin da aka zo aka yi istisna'i aka yi exception aka togaci an gane qala laysa bin sa'ad allai dan sa'ad yace alladhi naha anhu rasulullahi sallallahu amrun idza nuzira ila idza nazara ilayhi basirati bil halal wal haram ala annahu la yajuzu lima fihi min al mukhatara wannan mu'amalar da manzo Allah su sallam yayi hani gabaranta ta muzara'a wani al'amari ne da duk ma'abocin basira wanda ya san halal da haram in ya kalla zai ce bai haramta ba saboda abin da yake ciki na hatsari an fahimta misali ta ba da wannan misali da wannan dan a gani kada mu canza wani misali kuma ya zama to an abin nan a gona ta kace ni ban san ta ba sai kace zo mai aiki mu hada ni aiki amma ni da nan bangaren kai da nan bangaren ko ba mu da tabbacin gonar nan za ta yi gaba daya ta yi wa taka ta yi tawa ba ta yi ba ta yi wa tawa ta yi ba ta yi ba to idan taka ce ta yi tawa ba ta yi ba da wani haƙƙi ka cika san dukiya ta da nasu a bangaren idan ta wace ta yi taka ba ta yi ba da wani haƙƙi zan cika san dukiyarka da ka saka ana bangaren a shi da muka wace ɗaya a jisun ko ita da wani dalili da wani haƙƙi za ka ci dukiyar ɗan uwanka an fahimta to ka bar haka ne yanzu idan muka zo sai muka ce ma haɗi ne amma ka yi da nan ne da nan kuma da aiki ne muke yi akwai hatsari akwai jahala to da haka ainihin wannan sai a hana وقال ابن المنذر ابن المنذر يفي قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل على أن النهي بتلك العلل waɗannan hadisai na rafi' sun zo da dalilan da suke nunin dalilin da yasa aka hana wannan mu'amalar waɗannan dalilan akwai garani akwai muhatara akwai jahala to shi kuma musulunci bai yarda da duk irin wannan abin duk wata mu'amala da za ka yi akwai garari a cikinta to ba yadda ka yi ta ba akwai sa kai a hatsari ba yadda ka yi ta ba akwai jahala ba a san me za a zai faru ba to shi ma akwai abin nan an hana wa qala al-khattabi imam al-khattabi yace qad a'lamaka rafi'un anna al-manhiya anhu huwa al-majhul dun al-ma'lum yace rafi dan hadisin da ya rawaito hadisin ya sanar da kai ya kai mai sauraro cewa wanda aka yi hali daga cikin wannan mu'amalar shine wanda akwai jahala a ciki ba a sani ba wannan kana min adatihim an yastabiqu shurutan fasida na daga al'adar larabawa a wancan zamanin jahiliya su ringa sharɗanta mara ta kyau az-zar'i ma 'ala as-sawaqi wal والجداول ce sun keɓance abin da yake na daga shuka wanda yake kan magudanar ruwa da wanda yake bakin matattarar ruwa za a zo a yi sai ce amma wannan wurin na wane ne kaɗai don gona ta wuce nan gudun shi ne za mu raba da kai to da wannan saboda shukar da take kan hanyar ruwa tana bushewa ana yin asararta ba za a yi ba to ya za ka keɓanci da wannan saɓanin abin da yake cikin gona idan shi ne kawai yi ba an gane to da haka wannan abin da suke sharaɗi ne wanda yake ba shi da kyau da musulunci ya zo sai hana an gane fa kunu khasar li rabbil mal sai zama to waɗannan da suke kan aljadawar da a asawaki na mai dukiya ne wa gar yaslamu ma ala sawaki wa ya haliku sa'irin wannan da yake kan hanyar magudanar ruwa yana iya tsira wanda kuma yake na sauran gonar ya halaka ya zamanto bai yi ba fa ya buƙal muzari'u la shay'a lahu sai ya zamanto wanda aka gayyato izo a hadu da shi a noma shi kuma ya tashi fanko, babu komai kuma yayi wahala ya kashe kuɗinsa ya kashe lokacinsa. Wahaza wa haza wa wannan ko garari ne hatsari ne kuma shari'a ba ta yarda da garari da hatsari ba wal muzara'atu sharika ita muzara'a kamfani ce wa hissatu shariki la yajuzu an takuna majhula zaban abokin tadara abokin wanda yake cikin kamfani bai halatta a ce ba a ta ba da kan ka zo ka sayi a kamfani ai za a san kana kai rizabin shaya anu kaza ko kana ba da certificate amma kai za ka zo ka zuba a ba a san adadin ka ba ba zai yi ba ne ke an gane وقال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ربما لم يبن تيمية الله يجب أن سيكي المقصود بالنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام إذا اشترط, إذا اشترط لرب الأرض منها زرع مكان بعينه ماذا الله صلى الله عليه وسلم وابن لأكي سؤال فلا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا هاني قبل أن تادره wadda ake nufin a karɓi hayar gona da ma'ana mai faɗi ta inda mai gona zai shartanta shuka wani mahalli na musamman makani a yananne a gonar wal'amur fi dalika kama ƙalar lesu bin sa'ad al'amarin a cikin inda abin yake a cikin wannan mu'amala kamar inda allah ɗan sa'ad ne faɗa ne ga ai magana ga magana lai sa'ad ta ko ki allazi na anhu rasulullah sallam amrun idza nazara ilayhi dhul basirati bil halal wal haram على أنه لا والحرام علم أنه لا يجوز لما فيه من المخاطرة duk wanda yake da ilimi akan halal da haram da sanin mu'amaloli zai ga da an kallo wanda zai ce bai an gane yanzu kawai mutum ne sai ka ka ce wani na zo mu gishiri amma gishiri daga ruwa ake ciro shi sai ku je sun ku siyo gishiri ka ce ka zuba a ruwa Ah. wannan gishin da ka zuba wannan ruwan duk yawansa zai mai da shi kogin gishin, an fahimta to kaga saboda ne akwai muhabara a ciki to sai shari'a ta hana wannan ka ɗauki dukiyarka ne ka halaka ta abin an gane faƙar bayyana an dallabi na anu النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه حرام abu ne da manzo Allah ya hana duk mai basira mai ilimi akan halal da haram in ya duba zai san cewa wannan mu'amala ba halatta ba haramun ce wa ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawzi Allah ya ji kansa yace inna man ta'ammala hadith rafi' ibn Khadija, hadith rafi' ibn khadij wa jama'a turuqahu wanda ya izina i ta'ammali. ya lura da hadisin rafi ɗan hadith kuma ya tattara hanyoyin da ya zo wa atabara ba'daha bi ba'd yayi izina da sashin ruwayar da sashe lura da kowanne daga ciki wa hamala mujmalaha ala mufassiriha amfani da wanda yake mujmal akan wanda yake mufassir ma'ana hadisi na nasu kan zo mujmala dunkule wani zai zai bayanin so dole wannan da iya bayanin shi za a ɗauka wancan da ya zo a dunkule ba za a yi da shi ba an gane ku wa ha ala ha kuma yi amfani da muqayyad akan mutlaq akwai wanda yana zuwa sake wani ya zo ya sasare shi iyakance to yanzu wanda ya zo a iyakance din nan dole shi za a aiki da shi ba mutlak din ba to wanda duke wannan alima annal ladina ha anhu nabi sallallahu alaihi wasallam min zalika ya san cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani gabaran daga waccan mu'amala amrun bayyinul fasad wani al'amari ne da barnar sa bacin sa fili iki mu zo dai a ce ga gona ta wuce in ce da kai hanyar da take ta magudanar ruwa za mu yi hadu mai gona noma da kai amma banda ita duk shukar da ta fito anan babu ita haka nan can inda ruwan yake zuwa asali abin da ya fito a jiki ban da shi abin da yake nan cikin gona shi kawai za mu yi wannan akwai hatsari a ciki akwai zalunci an zalunci ɗayan ɓangarori an gane wa huwal muzaratu zalimatul ja'ira ita ce muzara'a ta zalunci wadda take akwai aljau fin ƙarfi a ciki fa innahu qala abinda rafi ce, kunna na nakril arba ala anna lana hadhihi wa lahum mun kasance muna bayar da hayar gona akan cewa mu muna da wannan su suna da waccan ma aka raje hadhihi wa lam tukhrij hadhihi ta yi wannan da suka zaba da ita ce za ta bada amfani waccan ba za ta bayar ba an gane ko kuma waccan ta bayar wannan ba ta bayar ba to kenan duk kowanne bangare akwai cutuwa ko cutuwa za ta yi fada a kansu to yi abin da za a zama to idan an samu matsala ba a fata dama ba a jawo ta ba ko ba a tunaninta ba an gane wa fi lahu a wani lafazi na shirafe dan hadis wa kana nasu yu'ajiruna ala ahdi nabi sallallahu alaihi bila alal maziyana wa aqbalul jadawil mutane a zamanin annabi Sallam sun kasance suna yin mu'ajara akan abin da yake kan hanyoyin ruwa da bakin kududdufai wa shiya min zara da wasu abubuwa na shuka bayani ku haza wa islamu haza sai wannan in ɓaci wannan ikai wa islamu haza wa yahliku haza wannan in kai wannan ya halaka wa walam yakun lin nasi ku gyara akwai kafin tsakanin ya'un da nunu din wannan walam ya kullin nasi kira'un illa haza yace mutane a wancan lokacin ba su da wata hayar gona sai wannan ma'ana yanzu ba muna karba hayar gona ba ka ba da kudi mai gona baka ka je kai aikinka ko to da can ba aka suke yi kawai zuwa za ka yi ni ne da gona kai ka zo ka abin nan sai ce to shikenan kai ka zo kai ka yi aiki sai mu raba abin da muka yarjejeniya to a nan ne sai a ce to da kaza ban da kaza an fahimta dace mu ma kafin bajiya akwai wasu gonaki da za ka ga cikin safai ne akwai wani wuri da za ka ce za ka kira shi fadama ne haka ko dan wani eh, ruwa wuri da ruwa yake taruwa kamar tarki haka a cikin gona ko akan samu wanda da can gabanin a fara wannan shinkafa da ake yi za ka ga mutanen ma'ana ta soka shinkafa a wannan wurin to sai a ce banda nan ko kuma kamar bakin gona da nan gonar gonakin nan nan da da kawo ce ba ruwa ba ne koyaushe na gudun inda yake tafiya wancan kududdufin nan na al'ima ko da duk gudun muna yara duk shuke-shuke ne ga sunan tsawon shekara ba sa mutuwa har ma ga gonar yawon mai goba ku na ga wasu na dariya sun suna tara bora ke an gane to irin waɗannan wuraren sun ce bandana a cikin gona sai a ce bandana to kuma kai da ka zo kai aiki aka aiki ne gaba da an gane to da wanda dalili za a shirwa wannan to shine abin da suke faɗa sai a ce wannan shi ake yi hani a kansa mutane wannan kawai suka sani fa amma shay'un ma'lum a ah, ina wuri fa zajara anhu dan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawa gabaran yin haka saboda kada a samu wancan matsala ya zamanto wannan da kuka ware shine ikai ragowar gona ta halaka shi ke wanda kan kira izo ku haɗu ku aiki ina ji ina gani sai dai kai mai gona ka amfana shi bai amfana da komai ba sai wahala kuma sannan kuma duk wahalar da aka yi ta kuɗi shine yanzu aka duk wahalar da aka yi ta ƙarfin jiki ma shine an gane amma shay'un ma'alumin madmun fala ba su bi amma abin da yake sananne wanda ana da lamuni tabbas inda dai ba kadaru na Allah ba wannan abin zai kai to wannan babu laifi game da shi وهذا من أبيان ما في حديث رافع ووضحه wannan na daga cikin mafi bayyanuwar abin da yake cikin hadisin rafi' kuma abin da ya fi fitowa a fili wa ma fiha min mujmalin aw mutlaqin aw mukhtasarin abin da yake cikin hadisin rafi' dan hadis wanda yazo a dunkule ko yazo a sake ko yazo a takaice? fa yuhmalu ala hadha al mufassal al mubayyin al muttafaq alayhi lafzan hukman sai amfani da shi akan wanda izo da bayani eh, i fassara abin da zo a dunkule i bayanin abin da zo a sake da malamai suka zo a kansa a lafazinsa da kuma hukuncinsa intaha malam yace bayanin kalamu kalamuhu rahimahullah bayanan ainihin eh, abin nan shi imam ibn al-qayyim al-jawzi ya kai qala tibi fi sharh al-mushkah imam al-qurdi a cikin sharh al-mushka yace ahadithun nahi anil muzara'ati ku gyara ku kara alif akan wannan abin nan fi zahiriha tabayinun wa ikhtilafun a hadisan nan da suka zo da suka yi hani ga biran muzara'a tarayyar noma a zahirinta akwai ainihin tabayun karo ikhtilaf da sabani wa jumlatul qawli amma a dunkula abin da zamu ce fil jam'i bainaha dan hada hadisan nan a aiki da su anna rafi ibn khadij sami'a a hadisa nahy Amin al muzara'a mutanawwi'a rafi dan khadij ya ji hadisai a cikin da suka yi hani ga biran muzara'a iri iri fa nazzamaha fi silkin wahid sai kawo su a cikin ainihin sarƙa ɗaya. wani ya za ta ya kulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi lokacin sai ce na ji manzo Allah sallallahu yana cewa Wata rata ya ƙulo lokaci ya ce haddasa ni amumati gwaggona ta bani labari ko bafanni na sun bani labari wata rata ya ƙulo lokaci ya ce akhbara ni ammaya bafanni na guda biyu sun bani labari Wani wal illata fi ba'd al ahadith annahum yastabiquna shururan fasida a cikin matsalar da ke cikin waɗansu da waɗannan hadisan suna sharɗanta wasu sharaɗai ne marasa kyau وفي بعضها ko كانوا يتزارعون filkira suna yin saɓani da rigima a cin abin da shafi wannan harkar tadarin noma da suke ah to haka ne mana tsakani da Allah ka zo kai wahala kawai wa mai gona kuma ya dauki kaya tafi ai kai ma ba za ka yadda ba ko to da nan sai su kai ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan sai a faɗi hukunci to akwai abin da an yana nan akwai abin da labari yi ji to shi kuma da ya ta sai ya haɗe su gaba kawai sai ya faɗa an gane wafi eh, ba abu annahu kanu ta nazo'un da filkira wafi ba abu ya annahu eh, annahu kari bin hairafati fa ya ƙudu an jihad a wata riwayar kuma abin da ya sa mamman Allah ya hana shine ina kyamar su shagalta da noma ne gaban yin jihadi kuma a lokacin jihadin ake so mutane su tashi su an gane to da aka sai an zancen noma a ce kawai in ba ka da gona ka haƙura amma ka ce wai bari ka karɓar aron gona ko ka je hadu da wani kuwa noma babu an fahimta to karka ce a ah, to ya za a hana mutane neman abin da za su rayu a ce su tafi jihadi sai da kai to tuntunin suka faɗa ala qad la hayata bila jihadin ala innal hayata hiya jihad in kana so ka samu rayuwa jihadi za gona ba ta baka rayuwa kasuwa ba ta baka rayuwa ofis baya baka rayuwa kamfani baya baka rayuwa duk wani abu da za ka baya baka rayuwa kana so ka samu rayuwa ka yi jihadi idan baka gane ba yanzu ka je kasar haibara haibaran nan me aka yi da yi ba jihadi aka ja kai ba gonakin da su a yi to asali ne huda ne amma yanzu su zama nawa suwa suke nomawa musulmi ne me ya samu musu da wannan abin jihadi an gani saboda haka in kana so ka samu rayuwa ta hakika kai jihadi wanda zai yi jihadi ko mutuwa yi a raye an fahimta to wannan sai ke nuna maka cewa shi ne jihadi shi ne mai ike da rayuwa tsorariya in yana raye a raye ki in ya mutu ma a raye ki to da ka in kana karkar shagalta da wata noma ka kyale jihadi to yanzu idan kuna so ku gane mutane da suka shagalta da noma ba ga suna bada a mace eh man yanzu sai sai sai ban da slow state sun hana noma a wuri kaza kuma dole a kini sai a yi yunwa to amma da za a yi jihadi aka ce buku isa ba za a yi noma kuma za a yi ba wanda zai mutu zai fasa mutuwa ne wanda zai rayu zai kira yi wa Allah ya sa kuna gani to da haka duk abin da kake shari'a ta yi akai, a kai a nan tabbas take wannan tunanin kai sai na yi noma in rayu sai na ji ofis in rayu sai na je kasuwa in rayu a sunan ka gawa mushe ne kai ina rayuwa take a cikin jihadi rayuwa take dan me ko kashe ko mutuwa kai ta hanyar jihadi a rayu wala ta'asabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya yanzu waye ne rayuwa ta hakika manomi ɗan kasuwa ma'aikacin gwamnati ma'aikacin kamfani dan kwadago dan kwangila kawai mai rayuwa ta hakika to da aka ce annabi ya musu burin su samu rayuwa ta gaske kar su tsaya su dogara da rayuwa za'ifa ga misalin da muka bayar yanzu to ku duba har yanzu a wuraren da ake fama da banditry waɗanda suka fito suka ce bisu yadda ba sun sami yanci ko bin samu ba sun samu sun samu don sun fito sun ce bisu yadda ba sun ce da su ringa a cigaba gaba da yi musu haka gara su mutu gaba daya da haka yanzu na ba wanda ya sai hana su noma ba wanda kuma ya sai je garin sai cewa zai ɗaukan musu mutum a ringa cinikinsa kamar tinkiya ko akuya sun rayu ko ba su rayu ba sun rayu me suka yi jihadi suka yi sun ce bin ma yadda ba mun hau na naki daga yau kun sake kun daina zuwa ku ɗauki mutum ɗaya ku fita da shi a nan garin sai dai mun ƙare gaba ɗaya daga wannan daga bara kun gama bana mu kusa ku hana mu noma ba sai mun yi noma ku zo ku hana mu kun isa menene kun hana mu mutu abinci sai mu mutu to mu zo mu faɗo kuma ku mutu mu ma mutu wannan zai rayu irai shikenan to sai ka ɗauki wannan policy ɗin dole sai wani ya mutu wani zai rayu sai wani ya zauna wani ya tashi sai wani ya kwanta wani yake miƙewa sai wani ya samu wani yake rasawa sai wani ya rasa wani yake samu wannan policy ne na rayuwa kuma wannan da zai mutum tayo ni ne tayo ni ne kai ne wanda zai miƙe din tayo ni ne tayo kai ne to amma lokacin da kowa ya kira shi so yake yi kirayi to kuma kowa mutuwa zai kowa zai mutu ta ma mutu baka sani ba kawai da ya ga kanan ne kana yi gawa ce take yawo da kafa وعلى هذا المعنى فبسوانا معنى يجب أن يحمل الاضطراب المروي عن الإمام أحمد لا على الاضطراب المصطلح عليه عند أهل الحديث abinda imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa yake matanin hadisin da sanadin sa sun yi rawa wannan yake nufi ba wanda ake nufi a wajen ilimin hadisi ba fa innahu naw'un min anwa' daif saboda shi hadisi mutarif wani nau'i ne na hadisi mai rauni daga cikin hadisai masu rauni وحاشى الصحابي صحيح wa لصاحبي صحيح البخاري ومسلم أن يولد شيئا من هذا النوع Allah ya tsari ga ta da sarin shuka a ce sayul bukhari da sayul muslim sun kawo hadisi irin wannan waɗannan hadisan na rafi bin hadisu suna cikin sayul bukhari da muslim an gane to kenan ba wancan raunin ake nufi ba abin da ake nufi sun zo da abubuwa da yawa suna buƙatar sai an haɗa mai hancinsu don a fahimce su an fahimta ku to idan muka yi duba na tsanaki zuwa ga wannan hujjoji da aka hada za mu ga cewa hujjar imam Ahmad bin Hanbal da ta suka bi shi ta fitar su imam Abi Hanifa da imam Malik da imam Shafi ya ƙarshe an fahimta saboda me a shi hanyar da ya ɗauka za a iya hada hadisan guda biyu a aiki da su su kuma sun me sun ɗauki ɗaya ne sun bayan ajiye ɗaya kuma dukkaninsu sahihai ne babu dalilin da zai sa a ce an ɗauki ɗaya an kyale ɗaya a cikinsu to kuma dama ƙa'idar hadisai idan suka yi karo kuma duk suka inganta in har za a iya aiki da su to haramun ne a ɗau ɗaya ban ɗaya sai haɗa su guda biya aiki da su to yanzu waɗannan hadisai na rafi ɗan hadis eh, da kuma ainihin hadisin jabir wanda ya zo cewa wannan ya ce maza Allah ya hana wannan ya ce ya halatta da hadisin anas cewa za Allah ya halatta yanzu me za mu dauka za mu yi hada su guda biyu mai aiki da su sai mu ce waɗanda suka ce an hana wanda yake mu'amala akwai haramci a ciki akwai hatsari akwai garari akwai jahala amma wanda babu wannan hatsarin ba wannan jahala ba wannan gararin shi kuma ya ne shi kenan yanzu mun hada sai biyu ya yake da su eh, eh, za ta arzan nasani wa amkanar jam'u bainahuma wannan kaida ce ku rike ta kaida ce usuliyya idza ta'arada an-nuqsan wa amkana al-jam'u bainahuma wajaba al-jam'u bainahuma in nafsi biyu suka yi karo kuma suka inganta kuma za a iya haɗa sa a aiki da su to dole ne a aiki da su guda daya saboda me li'anna i'malan nafsi aula min ihmali ai aiki da nafsi ya a ci an yi wa shi to bil munasaba irin waɗannan hadisan su ne waɗanda suke cewa su ƙur'ani zalla ko na daga cikin irinsu in suka buga musu ke sai su kun gani ko saboda ka sai watsi da su to in suka gaya maka ka sai ka cewa ƙur'ani ma akwai irin wannan akwai ko babu mu ba da misali kwaya ɗaya kawai idda ta kaba a ƙur'ani nawa ta zo bi ta zo wallazi ne ta tawaffona minkum wa ya zaro na jan ya tarabbas na bi an fusihin na arba'ata ashirin wa ashira wallazi ne ta tawaffona minkum wa ya zaro na azuwajen wasiyatan li azuwajihin mata'an ilal hauli gayar ikhraj wannan ta ce wata hudu da kwana goma wannan ta ce shekara daya wanne za a dauka kuma ina ayar da zo ta ce wannan za a ɗauka wannan za a bari sannan wanda mutunta ya mutu ya barta ta iya wa tana da ciki ta wa ba ta da ciki yanzu da wanne za ta yi aiki ina ayar da ta ce in aka mutu aka barta haihuwa za ta yi na saki an yi bayani in sakinta aka yi tana da ciki ta haihu to amma mutuwa fa an fahimta to saboda haka duk abin da kake tunani ba a samun ilimi haka nan kurum kana kan iska shi ilimi nemansa ake yi sai rana ta da keka sai ruwa ya dake ka, sai ka sha sanyi sai ka taka ku duba duk manyan malamai za ku samu ƙarshen rayuwar sai sun samu matsalar ciwon kafa da yawansu ciwon kafa ya ta musu shi kai su lahira saboda me lokacin rayuwar da ƙuruciya an ta ne kan kajere wajen me neman ilimi an ta je ka dawo amma kawai yanzu mutum yana nan kawai sai yanzu ya ce shi zai karatu akan intanet yaushe musta google zai karanta da kai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma ka ce za ka fahimta ba za ka fahimta ba ba za ka fahimta ba kawai ba za ka fahimta ba da aka da abu ya taso ka ji shi ya ɗanyi maka gingirin sai ka ce ai watsi da shi za ka ake in ka ce ai komai ai watsi da shi sai ka watsar da kaso ɗaya bisa ukun shari'a kenan abin da yake bukata shine sai an maka bayani yanzu waɗannan bayanan da waɗannan malaman suka yi za ka same su akan iska ko ka zai iya baka su to ai dalilin gashi an yi bayanin ma saboda baka karanta ka ji ba shi yasa da ka zo ka samu asalin gundarin abin zai kace to ka gani na ka ji sama gaba da watsi da su to sannan adalci ne idan ka samu matsala a abu ɗaya biyu kuma ga mai amfani 98 sai ka ce a wasa gaba ɗaya ah. na sani a cikinmu ka zo kana cin abinci kamar kana shan kunu sai kuda ya fada in an samu mutum ɗari kuda ya fada cikin kununsu za su cire shi ne su jefar yanzu aka da abin da yake daura da shi zubar su gaba da shan kayansu Ɗai ɗai ne ta yi a samu mutum ɗaya ko biyu su zubarwa za su yi gaba ɗaya za a iya samu mutum ɗaya ko biyu su zubar gaba ɗaya it's possible amma 98 za su zubar ba Allah ya sa kuna gane to yanzu sai ce dan mutum biyu sun zubar kowa ma sai kowa ya zubar to da ka irin waɗannan abubuwan da kake gani suna abin da kace ayi watsi da hadisan annabi sallah sallah saboda akwai abin da a ciki to duk wani nafsi da ka koma ma haka zaka samu wai abin da ake cewa da kai shi wannan ilimin ba banza bane dole ka tashi ka koye shi dole ka san shi sai ka je ka tsuguna an gaya maka ga abin da ake nufi ga abin da ake nufi malam da sako nan da yau duk mun san shi da yawancin mu karatun ahalari ya ringa tun daga kura har agada ahalari tun daga kura har agada karatun ahalari su malaman kura yawa ne ba da je kadan ya gama su na kadan ya ne musu ba kowa ya ba shi iya abin da yake da shi ne sai ce amma wani ya fi da sanin halin ta fojin shi an fahimta to in ce bai zo ɗaya ba ƙushi ba zai zo ɗaya ba to haka za ka yi dole sai ka je ka nemi ilimi amma haka kurin mutum yana zaune shirbici da shi shirin ba shi ba kawai shi kenan sai baka ilimi kai kuma ka karba sai ka samu matsala to haka nan kiyaye ilimi karatu a wajen dan bid'a sai wasu suna nan wasu ahli suna sun kuma suna waje waje bid'a suna me za ka koya wajen dan bid'a abinda mutane sun kasa wa. inda kake cin abinci yake maka tasiri a jiki haka malamin kai yake ma tasiri a jikinka akalla za ka iya cewa barin daga masa kafa saboda to daga nan kai kuma ka samu me rauni ke daga nan kai ka samu rauni duk lokacin da za ka ce ka yi wa mutum alkunya ba ka yi wa Allah alkunya ba ba ka yi wa manza Allah alkunya ba ina amfanin alkunya ka da kai me amfanin ta to da aka sai an yi taka tsantsan sai an yi a hankali sai an bi sannu ilimi ina da tasiri akan wanda ka koyi ilimi a wurinsa ko malamin ka da ya karantar da kai akalla kamar yadda na faɗa za ka ce bari kai masa alkunyar ka to daga wannan lokacin yi masa alkunya ne amma ba kai wa Allah ba yi wa manzo Allah alkunya ba to wanda bai wa Allah ya Allah da sa alkunya ba dan yayi wa wani me yayi yayi wani abu ba abin da yi Allah ya ganar da mu ya dora mu akan daidai to sai mu kwana na insha Allah mun kawo ƙarshen wannan babi in Allah kai mu mako sai mu tashi babul ijara fatan mu da roƙon mu ga Allah subhanahu wataala in ya bar rayuwar mu zuwa wannan lokacin Allah ya tsare addinin mu da imanin mu da lafiyar mu da mutuncin mu in kuma rayuwa ta tsare Allah ya sa mu cika da imani Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta akwai dan uwa sami sami eh,